ga zuwa suna suna cewa ba za ki zo ki dinga mutan hayaniyar me kake mana kofar gida zikiri nake wallahi ban da daga kuma ganin ka zo gun wallahi sai na ci wannan wajen na magana kana ta kare kallo ta ci uwar ke kuma wanda nake sai da dai sisa na da Bandar na masu kallon mu da sa kun ji shirin namu kenan an kaduwa ne ba banza ba to kun ga wannan sunan ya tabbata akan wannan bawan Allah kun ga gashi ya fara nuna muku ko ban ce wane ne shi ba na san kun gane wane ne shi mutane su tuno su labari na da fina-finan banza ba da haka yanzu dai bari mu shiga cikin shirin salamu alaikum amin wa alaikum assalam to da farko za mu ji sunanka amma an fi sani na da na kalala in kiya gawut alhamdulillah to wannan sabga ta fim za ka kai kamar shekara nawa kana yi hmm, zan kai shekara goma sha biyar na yin wannan harkar alhamdulillah to tun shigowar ka dama kai a bus kake fitowa ko a yaron bus ko ko a da wani rol ka fara aini kowane rol na iya Haɗɗan daure zan iya ne in dai a wannan masana'anta ne a cikin fim a cikin fim to yanzu kamar yanayin wannan sabga taka kamar da ina da ina ta kai kai wannan nufin kamar jahohi irin ka taɓa zuwa kaduna ko zaria ko kaduna ko bala yana can zan bi bayan sa aikin adamu zango yan jahohi na nan kurkusa da mu ɗaiɗai ne ma ban ji ba amma manyan tafiye-tafiye ta tukuna dan yanzu dai ana kan adami da alaman tafiye-tafiye dan a yanzu haka muna nan za mu tafi Legas daga Legas za mu gana mu yan fim ɗin a duniya an mana biza an mana komai ma alhamdulillah to kaga harkan nan da yake nan akwai riba ke sosai kuwa alhamdulillah to yanzu wata kyauta aka taɓe maka ka ji daɗin ta to fa ya bandar ka daure ni ai kyaututtukan da yawa kamar na me ba a haka ko turare ko kuɗi ko masoya haka da iri. an ban turare a adama turu an bana a yobe an bana a bauchi haka a daura an mun wata kyauta ma ba zan gaya ba sai fatan alheri gaskiya ne alhamdulillah sabga ta sana'a ta fim tamu wace kyauta ka same ta ka ji daɗin ta kyauta manyan kuɗaɗe Allah ya sa na ya aure dan gashi ina ganin riba abu ya abin da zan iya siya ma ke an kamar bangaren abin hawa fashi an mallaka ko yanzu dai a kafa ake a kafa ake dan tafiya yaya bandaru ko ina akwai Allah Allah zai mana gaskiya ne to yanzu me ka a cikin wannan sana'a ta ka tafi buri na Allah ya lubo wahala ta an taimaki al'ummar da nake zaune da su dan kaga ko nan a cikin yan uwa na ka zo ka same gaskiya ka tabbata kuma muna zaune lafiya gaskiya ne gaskiya ne to yanzu kamar wani rol ka taba tunanin sa ka ji kai ina ma dama ba kai wannan rol din ba wani fim ne ruwa biyu hmm. wanda aka canja mun murya wannan fim din nayi da na sanin yansa Allah shi kadai ne wannan an canja min murya an samu wata irin murya wacce ta wahalshe ka eh, na ake haka gaskiya gara dai mutum ne da muryar da aka san shi ah, ah, ah, da mu da ka ce mu ka san mazaje to yanzu wani role ka taɓa yi ko wani fim ka yi shi wanda kake jin daɗin role ɗin duk sanda kaga kana kallonsa ko a gidanka ko ka je wuciya ta wani shagon sai ka ji ana kallon sa zaka ji daɗi a ranka ka gode wa Allah a ko biyun ko uku ma duk ina kai labari na ina son sa wani fim da muka fito a gidan yari hmm, sai kuma a duniya shi ma inda kana bara ike ce mun matsala ta da kai ina son ka wani sai dai sha eh. sai kuma wani fim sayyada wanda nake bin wata yarinya Eh. wannan fina-finan ina son su har yanzu ba ka da kamar su ai ba zan ma yi kamar su ba yaya ban dare ban san mai Allah zai gaskiya ne yanzu kenan dai duk masoyinka in dai kalli nan fina-finai dama ana ma kan kallon su musamman ma labari na Don ko ni ma ga jiya dai na dan taba kallon su a <laughs> gida na ni ma a gaskiya na ga gaskiya ai na ga kun kun yi talla to Allah ba mu sa Allah ya taimaka mana to sannan yanzu misali kamar kai ma nan gaba kana so so ka yi naka ko ko a sai dai ka dinga fitowa kai ma ka kai wannan eh gaskiya a kadamin nake dan yanzu duk da alƙawarurruka ma da sa nake son na jira da lokacin Allah i sai ka gana fito da nana amma yanzu haka da masu son su bani kuɗi ne fi rigima na su eh, a kawai ka zo ka kama buya akan abin da ka ya kama wannan shi ne tunani eh, gaskiya to yanzu kamar channel da mutane suke ta budewa kai ma ka budewa to YouTube da mutum zai dan dora abunsa da mutane su kalla in akwai to me sunan tasha. ni na buɗe na kalala kayan kamfani in dai mutum ya wannan sacin din kai zai gani to kamar akwai wani hoto da kasa dan ma su daɗa tabbatarwa kada wani ya jabin suna a'a dandan aka buɗe mun na ga jabin suna na ya fi talatin to amma ba da babbarewa akan abin sai kun taimake na dan nan nuna mun yanda kan abin yake. Eh, to shi To amma kamar yanzu ka ce ka ɗora wani abu a taka tashar. Eh. Kamar me za ka gaya su masu kallon kan yadda da sun yi sacin ɗin za su ga wannan abin da kace ka fara. Eh wani ɗan abu ne wani fim da muke yi sanda na abali. Eh. to akwai training din da muka yi na faɗan eh. wannan abun na ɗora shi mutane suna son sa sosai dan na ga sa'ayatul layi su waye duk sun dan bibbi ni su waye sa'adatu tv duk sun bibbi ni abun ya ban mamaki wallahi daga bude hawa ɗaya ban ba daga mutane ta Allah na gode yawa to kaga sai a ci gaba da gaya mutane saboda idan mutum ya gani kuma ka daɗa wata alama a gaba tunda akwai na kalalan a wani kuma wayaki zai sa na kalala TV na kalala kowa da abin da ya alhamdulillah to ka kai ma ka dan daɗa abin da za a bambanta kuma a ci gaba da shirye-shirye Allah ya bada sa Allah ya taimaka to dangane da iyali fa ana da aure eh to ya ban da na da aure mana kamar ni na zauna ban da aure to kamar sai ka masu kallon ka bayani ai dan duk su daɗa sani suna ne wannan tambayar ina da aure sunan matata maryam ne mata laƙabi da ya aljanna to ya rafa ina da ƴaƴa guda biyu akwai abdullahi akwai habibu alhamdulillah kuma mu ma kan mu sha'afa masu kallo masu sha'afa muna yi maka gaisuwa sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin ma ƴaƴanka da aka to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah kuma ya sa annabi ya karbi bakuncinsa to mun gode mun gode wannan tasha ta mu ta bandara Hausa TV muna godiya gare ka kuma Allah da nan gaba idan buƙatar mu kuma nemo ka tayi lokacin da kenan an yi wasu sababbin fina-finan da ake so a sanar da mutane ko kuma abin da ke tafiya a taka channel din to Allah da za mu kuma dawowa mun gode mun gode da haka kuma yanzu me burin ka kuma nan gaba dan mu kuma daɗa jide. Buri na an samu kuɗi in ƙyalƙyale in tafi maka. <laughs> Shi ne buƙatar. Buri na kenan. To in kuma kyauta aka baka kujerar ba. Tafiya zan yi. to alhamdulillah to to Allah ya taimaka to a madadin tashar ban da muka zo wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza to kun gani fa shi ma da aka ku biye ku bibiye shi a tasa channel din wato na kalala kayan kamfani domin ku ga abubuwan da zai dinga sassaka muku da shi da abokan yin nasa yauwa gaba ɗayansu da haka yanzu za mu rufe da wani kamfani.